me lying lokaci don ci gaba da tafsirin azumin ramadanan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku muna suratun nuri a yau jiya ah, darasinmu ya tsaya ƙarshe talatin da tara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misali game da cewa kafirci yana hana karɓar ayyuka koda masu kyawu ne kamar sada zumunta sirta makwabta yin sadaka gudunmawa kuma islafi a gehen musulmi rashin ne shi ma yana sa aiki bai karbu ba haka abu na uku da ke an karba ayyuka ya zama ba su daidai da sunan manzon Allah ba ya zama a ta shiga ciki saboda malam bai rasa da ce wala kaulin wala amalin wala niyyatin illa bi muwafaqati sunnati magana ba ta amfani da imani ko aikin imani ko niyyar imani sai an dace da sunna za ka dole a da ibada su tafi a kan karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da almajiransu Shi gaba da buga wannan misalin yadda zai fito da hili cewa duk wanda ya yi aiki ba imani ba ikhlasi ba muwafaqa da sunna da sallallahu alaihi wasallama aikin nasa zai zama aikin banza shine a aya ta arba'in wurin tashin mu na yau kenan Allah da jama'a ce auka gulumatin fi baharin lujjijin au koko mu bar wancan misali na farko da aka buga da kawar ya wanda yake jin kishiwa cinkaye ta sai ta zama da zai samu ruwa ko da yazo babu ruwa shi misalin wanda ya aiki babu imani an ko mu ce allazi da kafaru waɗanda suka kafirce a malum ayyukan su ya adami ibtida'ihim saboda rashin shiriyar su biliyoyin lahi da hasken Allah fi injabiha da zartar da wannan ayyukan fasida ba tatta wa la lalatatta ba ta inganta ba kuma ba ta da sakamako ka zulumatin kamar duhu bisa wani duhu bisa wani duhu ibahin a cikin teku lujjigin mai zurfi a mikin da zurfi daga shafa maujin kuma ga taguwar ruwa ta rufe yana cikin zurfin teku inda can a ƙasan teku duhu na ɗin sannan kuma ga taguwar ruwa sama min yi saman taguwar nan ai almaushi mawutun wata taguwar ruwa sama kuma min yi saman taguwar ruwan nan ai almaushi sani taguwar ruwa ta dutsa habun ga jirgin ai mun girgije mu da fatawa kamar zulumatu don haka duhu ya yi gurguzu babu a sauka ba'arin wani duhu saman wani duhu zulmatu zahab ga duhun teku ta kanta za a cikin ruwa da ka taɓa tsaya kaɗan to sai duhu kawai har ƙasa kana ƙari ƙasa kana ƙara cin duhu وظلمة الموج الأول وما قادوهن دابور واتديو تهرقو وظلمة الموج الثاني وما قادوها قادوهن دابور وانجو وظلمة الصحاب وما قادوهن جركش لون أتكون أنا هذه إذا أخرج يده إن يرد عنوني أي إذا أخرج الناظر إذا من يبدأ عنوني في هذه الظلمات أو أن اللغي لم يكد يراها كل كأن بين النوري ألم يقعوا من رؤيتها كل كثير النوري في كثير النوري فبولدوه ما هو أجل to haka aikin kafiri yake duhu na duk ba haske duk abin da aikata ba haske saboda babu imani duk abin da aka aikata ba imani to ba haske a ciki dama haske ana samu ne ta hanyar imani ومن لم يجعل ومن لم يجعل الله له نورا duk wanda Allah bai sa mu haske ba fa ma lahu min nurin bai da wani haske wanda Allah bai sa mu haske ba bai da wani haske Allah ka sa mu na haske gaban mu da bayan mu da daman mu da hagun mu da kaman mu da kafa ai mallan ya ta bi nurillah duk wanda bai shigo ba da hasken Allah subhanahu wa ta'ala wa yanka kul awamira duk wanda bai tsare da umarnin Allah ba wa yajri amna nawahi bai halu daga hannun Allah ba fala hadiya la ba da iya shirye da shi fala yara tariqan bai iya ganin hanya lil wusul ta saduwa ila maqsud ya zuwa ga manhajin sai ya gane hanya ko ga hanya da ganin ta saboda Allah bai sa mishi asira Allah ta samu da haske shi al'amuran ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون kuma shawa'a ta'ala sana Allah da girma shiga amma ta kaddama ko farra'a farra'a sana Allah subhanahu ta'ala ya kaskasa amma ta kaddama gaba da abin da ya gabata bayan ya faɗi magana a dunkule wanda ita ce tushe ita ce shishike sai zo ya kaskasa reshe reshe shi ne farra'a ya yi reshe annama nidda ba a hada a hudan la lalle duk wanda ya bi shari'a Allah wacce ita ko shiriyar Allah tana cikin alƙur'ani da karantarwar manzon Allah to lalle duk wanda ya shirya Allah huwa al-muhtadi shine da shiriwa ar-radihu shine wanda ya ci riba fi tijaratihi a ka wa man hada wanda ya bijiri ya kauce annuri nuri daga hasken Allah yadda da dan shirya cikin wani abu da ba Qur'ani ba ba sunnan manzon Allah ba kuma wani makaranta aliyu bin abi talib ya faɗa shi ne والضالون شيء فتتشي الخاسر تابقي لأثارة في عمله aiki. wannan bayani da Allah zai muna reshensa ya amsalin ya yi muna reshensa tare da misalai da dukkan wanda ke dalili ala duka ga annal umura kullaha lallai dukkanin al'amura تدور بنظام إلهي suna tafiya ne duka da tsarin Ubangiji. Ba wani al'amari da zai iya fice daga tsarin Ubangiji. Allah shi ke tsara al'amura gaba ɗaya, yudabbiru al'amura. Wala tu halifuhu al'amura ba za su saba ma tsarin Ubangiji ba. Ga rana nan, yadda take kullowa a gabas da faɗi a yamma tun farkon duniya a yau a gare ba ta canza. to al'amura da Allah ya tsara ba da take yadda wata ke hitowa dan ƙarami yana yana karuwa a yanzu babba kuma bayan shi ya kare ya rinka karewa karami ƙarami a yanzu dan ƙarami, haka dai abin yake gudana yadda Allah ya tsara fala ta zulu dukkanin al'amura ba za su kauce ba an tsari ki daga hanyar da Allah ya azaba a kanta wanda Allah ya tsara al'amura ko an so ko ba a so ba haka za su tsaya ba wanda ya iya canza ba ka sai Allah da girma ya ce nan ka ashe ba ta sani ba ai hakika ka sani annan ba lalle Allah yusaddihu lahu man fis samawati wal ardh duk halittun da suke a sama da a ƙasa suna ne mai tasbihi ومن التصحيح ما ينسى التصفيح صلاة المؤمنين صلاة المؤمنين كي أو عن لسجاء صلاة المؤمنين كي لسجاء وللكفار كواحد لكما فجر التكافرين كي لسجاء جيلا وصوصو كوبو صوبا قبرتنا فجر أجعلنا متعيئين وصوبا سنة ألا تجد أو المؤمنون يسبحون الله وكما مؤمنين سوسكي تركك أثر تبي وعنهم جنجل يسوع أبطار يبين بمن من السماوات والأرض سنة المؤمنين التي تدل على العاجل وتي تكلم من ترى دليل أكمل أنكلي أو الأخرى كما تهم كلها ko a ce mai ilimi ko masu ilimi man ana sa ta ne ga abin da yana da ilimi ya yi a ce hankali don ana sa man ga Allah Allah ko ba a sabanta shi da hankali wal kufaru laysu uqala su kuma kafirai ba masu hankali ne. fahim kharijuna an al-musaddiqina in an ɗauki wannan fasara kenan su sun fita daga waɗanda suke suna tasbihi wa ka ya yaqulu kamar dai Allah yana cewa Iza idza aba ghayrul uqala'i minan nas in waɗanda ba su da hankali sun ki an yi yusabbihu Allah wa Allah tasbihi wa ya ya'tadu bi nurihi su shudu da shari'a ya fala yadurruna ba wanda suke cutarwa illa an fusahum sai ba Mauna da man yuka biyu da huta ala akwai masu wa Allah tasbihi min al-uqala cikin masu hankali fi samawati a sammai mala'iku da halittun sama wal ardi da ƙasa mutane da aljannu da dabbobi da sauran halittu wala yuhsihim illa Allah mai bauta ma Allah ya Allah tafihi ba wanda ka iya kididdige shi in ba Allah ba Allah ɗaya sai ya san wa tsayu haka tsuntsaye suna tafihi ga Allah jam'u fa'irin jam'i ne sun tsuntsu duk kun tsaye tsuntsaye suna tafiyi da Allah ma'ana mai kira bai na sama yawar arzu tsakanin sama da ƙasa kwafaɗin lokacin da suke uku da fikafikansu halu halu ne ai ba fi fatin ajani hatihinna suna masu uku da fikafikansu suna shawagi a sararin samaniya suna wa Allah tafi kullum kowanne daga cikin mazan zamai da mazauna kafai da halittu gaba ɗaya da tsuntsaye haka alima Allah ya san salata hu da sallah dai wata fiya hu da tabbihi wallahu alimun Allah madani ne ma ya fa'aluna da abin da halittu ka kafa ke aikatawa shi tajribul aqil a cikin wannan akwai rinjayar da masu hankali duka da marasa hankali sai cikin halittun Allah marasa hankali sun yi yawa masu hankali yan kaɗan ne ولكن أكثر الناس لا يعقلون to Allah zai ce wallahi ra'imun bima amilat ba in yace bima amilat ya ya juya wajen marasa hankali yace bima yaf'aluna ma'ana yace bima fa'alat bima ya fa'aluna da abin da suke aikata wa su masu hankali ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير يا رجال إنك تبقى تبقى دكا لينها لجوء أصامة كفر على الله تبقى إمام البخاري المسلم سرقه حديث daga أبو هريرة ما قال sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana turuwa ta ci wani ba annabi. wani annabi na cikin annaba zai ruwa ta cije shi to sai ta fusa ta shi sai ce duk a kone gidan tururuwa gaba ɗaya aka kone gidan tururuwa gaba ne sai Allah ya aiko mai wa'ayi yanzu dan ya tururuwa guda ta cije ka kaka kone al'ummar da kawa Allah ta zihi al'ummar tururuwa illa ummu amsalukum ummatu khairi ummatu al-asharat ummatu dawab dukkanin su um- al'ummomi don tururuwa guda ta ci cije ka a al'umma gaba ɗai wannan yawa wurin a karantar da mutum to a nan sai ka ce in tururuwa suka cutar da kai ba ka zamar ka sa mata hoda a gidanka ko wani sanadari mai tashe ta ko mai kashe ta in ta cutar ba ta barin ɗan adam a matsuguni ne ya nasu shi da iyali da ya halatta ya kashe ta don duk abin da a duniya Allah ya shirye don ɗan adam za a ga duk abin da zara da samu nutsuwa da sauki ga wurin zama ne dole ko tana fata ka ko ta wato nutsuwa a wurin zamanka dole a kashe wannan sai a samu maganin da zai a badda ita ko kuma ya kashe zama gaba ne wajen na ya mulku samawa to da'u mulkin samai da ƙasai ga hannun Allah ya yi kullum ma fi ma duk abin da ke cikin zama da ƙasa milku hu milkin Allah sai dai ya ɗan ƴan wasu wala ya hudu sai on min mulki ba wani abu da ke kacewa daga mulkin Allah wa ila Allah masir wa ila Allah masir kuma makoma tana ga Allah wurin Allah za a koma ko ni daren daɗewa halittun Allah za su koma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ila Allah al-masir wurin Allah ake koma المشروع هو ما تلاه يا الله قولي كم جرى المشروع فإن الزنا لو كما شواكي ليك يقوموا تلقى مع الله ما القيامة فالجاز المطيئة الله يفاك رميناء بالطوار لغادا والآفي يفاك رمي الصابون بما يستحقه لأبين يتنجن تابل الإنادنا أزاده ألم تر أن الله يبدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يمعق بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والأشياء التي لا روح لها ababen da ba da rayuwa kasance hutuna wa Allah tasbihi ta'ala kaule kauliha daga ta tajiri tana gudana a alam a akan tsari na ubangiji da za ta kaucewa daga gare shi wa huwa qawluhu ta'ala shi ne Allah mai girma shi ne cewa Allah mai girma wanda hakikanin ibada shi ne tsayuwa bisa ga tsarin da Allah ya tsara ma bawa kar ya kauce kar ya kauce shi ne asalin ibada to tun da waɗannan halittu da Allah ya halitta suna nan akan yadda Allah ya halitta su ba su kauce ba shi ma nau'i ne na ibada ya lati alamtara ashe ba ka gani ba ai hakika ka gani أن الله ألا يسقي صحابا يكن قول جرجش يسوقه شقول جرجش برفع لتوقي ذهب الرجل إلى تهيا صلصا صلصا ثم يعلق بينه بنيها على مكانه وأن جرجش يدوشن وأن يدوشن في الشحطة يضم بعضه إلى بعض يهدى جونا ضد جونا فيجعل القطعة sai ya sanya wani guntu almutafarrika da yawan washe inda aka waye da guntu guda za a girgice wani washe can fara can fara sai suna tsaya suna ganewa sai su koma faffake guda kuma ya ta alhuru kama sannan Allah ya mai da girgijen mahauhawin juna wani duka wani wani duka wani rikiri ba a zuwa ko ka ba a wani sama wani sai ka ga sama ta kulle kin haka alwadaka أنا نزلك دروة المطر هو يخرج سنة يجوى من خلاله تكون تكون من يجوزة أي مخارج لما في ذاته ومن الزيد شنا تقرأ من السماء لكما من جبال هو كنكرة من جبال دوات فيها عشان كده سماء في السماء بيئة أرض الجارد من الجارد مجرود da an ce mina kuma ba ce fiha min Barajin. wani duwatsun na kankara ne ai ba abu ko ba abu Allah yana saukar da duwatsu daga sama wasu duwatsun na kankara kankara mai sanyi sai a yi ruwan kankara kuma ruwan kankara ga sai Allah ya saukar da su gwargwado wanda ba su wa'adda al'umma Sannan za a yi ruwan kankara ko wacce fara da wado kamar dushin bazar bashi da gidaje sai su rubuce mutane dabbobi a mutu amma sai ana fakkare kankara tana wa kuntu-kuntu. a yusibu bihi man ya sha'o sai Allah ya ba da ruwan nan ga waɗanda ya so wa ya cirbu wa an ya sha'o kuma ya kawar da ruwan nan ga waɗanda ya so adalin ya kan ba a yi ruwa wani wurin wani wuri ba a yi ba ko wannan kankarar da ke fadowa cikin ruwa sai Allah ya musibantar da wanda ya so musibantar suwa da ita sai a rashin sa'a mutum ya yi wani tsarin kololo shi surmulo shi washe ne Wani sai kuwa an manya sha kuma wani Allah ya kare shi ya kare ya kusanta sana baki hasken walƙiyar wannan hadari ya ƙaru ya kusan gudanta sanarar jini lam'ani bi hatta warƙawar ya ya zaru bil alfani ya ɗauke kai annadira mai gini da hugari ai harfa ai yake gani wata walƙiya ya an kai ta sai ka ji kamar idanun ka zo maka sai hatta ya yi ƙarin kiran ka yukallimu Allahu laila wan nahar duka dai Allah shi yake cikin dare da yini ya juye dare ya juye ana cikin duhu a goma cikin haske ana cikin haske a goma cikin duhu ai a ji da kullum min huma badal al akhar Allah ya kan zo da kowanne su a maimakon daya maimakon dare sai ne ya zo maimakon yini sai dare ya zo shi ya shayi kuma da kalar su wannan da haske wannan da duhu kuma da gwargwadon su wani lokaci wanda ya zama mai tsawo aure wani lokaci wanda ya zama gajere inda fi zalika hakika a cikin wannan attakali gujin juyawa da ibratan akwai abin lura dilalatan akwai dalilin da ulul afkari ga masu lura da ashabul basair ga masu lura ala qudratillahi akan ikon Allah wa mulkihi da mulki da mallakar sama da samawa da al'am da duk abin da a sama da ƙasa kullum a kuma dukkanin waɗannan halittu da Allah yake karanta mana tasiru suna tafiya a lalin wajen bisa da tsari. Wato sabbi ruhu da ala kuma dukkanin halittu su ne mai tasiru. Hatta da ruwan tafiye su ba a Allah. Ruwa ma tasiru su ba a Allah. Dare tasiru ya kawa Allah. Ini tasiru ya kawa Allah. Kankara ma tasiru ya kawa Allah. Kuma suna tafiya bisa ga tsarin da Allah ya tsara. Dare ya zo sannan yini. sai ya shi shari'a sannan yini ya zo yini ya wuce kuma daren ya zo kowane bai saba mawa da Allah ya tsara shi ba kuma alhali ko kana halittu kai dan adam kai ne na sama gare su don kai ne babban halitta balaka da ya bani adam in ya kasance halittu da su kai darajar da ba sun tsaya inda Allah ya shi su to kai ya za a yi tare da Allah ya karrama ka ka wuce inda Allah ya tsaye ka Allah ka tsaye mu inda ka tsaye mu والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء khabir Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu ubangiji Allah halakakum shi ya halice ku ko halaka kulla dabatin shi ya halice ko dabba ai hayawani wallahu halaka kulla dabatin Allah shi ya halice ko dabba min ma'in da ruwa wata dabba da ruwa Allah ya ta ai duk wata ruwan mani kama khalaqa al mala'ika kama wa da Allah halice mala'iku bin nuri da haske su mala'iku da haske Allah ya yi wal jinni ko wal jinna ya halicci aljannu irin nari da wuta ko aljannu da wuta an da wa adama ya halicci annabi adam min da laka laka kwaɓaɓɓa ta ce mata yi sannan Allah ya murmula annabi adam aka hidda kai aka hidda akawa da komi na ciki sannan Allah ya busa mai rai ka in ma a busa mai rai ya rike shi a kasko ne za ka gashi an yi kai an yi komi in mala'iku zuwa kisa kamar malaman tarihi da ta sai su kan sai su kan fasa fasfasfas da kasko kamar sabon dudu ko kai da yake wata gunya wata ilma idan la ji malaman tarihi ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta kuma shi ya bayyana yadda ya yi halitta kuma wuri na farko da za a samu bayanin yadda Allah ya halitta a Alƙur'ani. Sannan a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Salama a maganin lokacin ingantattu da aka rufe. To Allah cikin ƙur'ani ya wado da ya halitta. Amma duk da haka ana samun hadisan ƙarya waɗanda manzon Allah bai ji ba bai gani ba, an ga ƙirƙira an ga ke yaji. alhali kuma wanda Allah ce duk wanda ya ce na ce ban ce ba ya shirya zama a gidan wuta in dai da ganganna ta gona hadisin karya da yan gida a karantawa wai awwalu ma alat Allahu nura Muhammad wai farkon abin da Allah ya halitta hasken annabi Muhammad wai duk halitta babu kowace hasken annabi Muhammad Allah ya fara yi daga hasken annabi Muhammad ya halicci annabi Adamu ya halicci Hawwa ya halicci mala'iku wannan karyata alƙur'ani ne kuma karyata hadisi ba gaskiya ba ba hadisin gaskiya ba ne hadisin karya ne akwai shi akwai da daban da sun rubuta shi amma malamai tabbatattu masu kafa a ilimi waɗanda suka tace ilimi maza a bajen ilimi sun tabbatar da wannan hadisi karya aka wa annabi ya shirya annabi ya jabi. inda awwala ma khalaqa nuru nabiyika ya kai jabir farkon abin da Allah ya rika hakkin annabinka malamai sun tabbatar da wannan hadisi hadisin ƙarya ne in dai farkon halitta aka magana a kai ne to abinda da manzo Allah zo da shi ingantacce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya rika al-qalam al-qalam yace Allah mai da rubuta yace rubuta yace Allah mai da rubuta ce rubuta a rinda zai kasance abin da ya kasance da abin da zai kasance da haka in ana da na farkon halittun Allah to alƙalami shi Allah fara halitta kuma annabi Adam mun ci ba da hasken annabi Muhammad an da shi ba ga cikin Qur'ani Allah na faɗa mana min sin da laka da ƙasa Allah ya annabi Adam ka haka Allah ya ce da ƙasa ya shi sai ko ka da hasken annabi ya shi to magana ba za a ɗauka? tun tuni kan magana Allah za mu ɗauka wa wata ka don za ka daga shekar da hito ba daga annabi ba don karya aka ba annabi wani haka ba hadisi ne wanda yake na karya manyan shi يمشي على بطنه cikin halittun da Allah ya akwai mai jira da ciki sai ya kawo kan hayati kamar mace zai kace shi ne da kawo bai da rubu wal hawa da kwari akwai kwarin da akan ciki suka tafiya ai yanzu haku yana da rubaje wasu imaliman aiki da man anan lista gali bidirin jayatuwa ne aka ce fanin man kuma an ce ga mai ilimi ko hankali aka zama maciji ko bai da ilimi bai da hankali wa minhum shi a ala jirai akwai mai sai akan kawa biyu shi kawa biyu gare shi kalshin sa daga gaban mutum Wasu ɗaya da tsuntsu wannan amina jinina wa minhum man yamshi ala arba'in akwai mai tafiya akan kawa hudu kalba ha'ir kamar dabbobi na daji da na gida dabbobin daji wal al'amin dabbobin gida wa minhum man yamshi ala akthara kai akwai ma wanda ka tafiya da kawa wanda sun huce hudu kal a kari da gaban kunamu kunama kawa nawa gari da ɗan jin zai hudu والأنك بوجه لجيزه جيزه والحيوان المعروف لو أنت تقطع أنا لا أنك ثاني بدون أربعين بدون أربعين وأربعين ونقارنا لا راكة يوم قل من أربعين وأربعين آه هو إيه قبل أن كيف شارنا شارك آه هو يا أبنو قولي ليه أقول إيه تبالي ليه أقول إيه za mu ce da shi daidai an magana daidai a yanzu akwai da to daidai ya ga abin ƙawo na yi da ƙawo da shukar a ga yamun ƙawo to haka daidai ya da harshen shanin da ƙawo na bargadar wa inna ma lam yankur hadhal ismu abinda da yasa Allah bai ambaci wajen kashi ba na masu ƙawo gurguzu irin su daidai ka in ma irin duwi ko dai ba ko ina aka samu ne wurin shi Allah zai faɗe mana aw da annahu inda al-bashari ko ko ko mai kama wanda yawa in ya tashi da ya ya adabi da ala arba'in fakat wanda shi da saura duk kika tarona ko dai abin da yasa Allah bai ambaci mai tafiya akan kawa biyar bashin da bakwai takwas tara yi ko dai don kaɗan ne aka samu irin ko ko a ko da su da an da kawawun a wajen da iya bisa kawo wani suka tsaya saura duk cika zaro na a wajen da homiyi ko kuma saboda wanda an mai kawa biyan ko zuwa sama ya rige ya shige jin kauri cikin cewa Allah ya khluqu Allah ma ya sha Allah yana halitta abin da ya so da da nan har mai kawa ruhu da ma su ne abin da aka ambata وما da suka abin da aka abin abin da aka ambata ba ko abin da aka faɗa ko abin da ba a faɗa ba duk ya shige cikin ya khuluqu Allah ma yasha basiran ko dan kadan ko murakkaban ko mai yawa al ikhtilaf as-suwar tare da bambancin surorin su suwar cikin su ba ɗaya ba wal a'dha gabbar su ba ɗaya ba wal hay'at kamar su ba ɗaya ba wal harakat motsin su ba ɗaya ba wa bada'i wa ɗabi'u su ba ɗaya ba wani kuwa ƙarfin su ba ɗaya ba wani af'ali ayyukan su ba guda ba ma haji da tsuntsuri, tare da zaman sanadarin halitta su guda ka kulla dabatin min ma'in duk da su da abu guda an gaisu amma sun bambanta a waɗannan bambance-bambance domin ku tafa mashi a cikin saboda hukuncin soyuwar Allah haka Allah ya so inna ba Allah ala kulli shay'in qadirun da iko ne akan komai min zalika da daga cikin abin da Allah yake da iko akan sa ma su kira abin aka ambata su yi bayyana linna don ya bayyana wa mutane an al'akam allati shara'a lalle hukunce hukuncen da Allah ya shari'antar lahun gare inna ma iya da Allah ya shari'antar da hukunce hukunce ne ga bayansa ba don komi ba sai don amfanin kansu su kansu ba don su amfani Allah ba li yajziyahum biya? dan ya saka musu da ayyukan nan bi duniya wal akhirah a duniya da lahira don ayyukan nan adam tun duniya aka fara kallon rai? in hairi in sharri to lahira ita uwa uba gaba da ta kama لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم kuma Allah ya shiryi ala zalika akan waɗannan bayanai fa kale yake da kada an sunna hakika mun saffar da ayatin ayoyi mu bayyana masu bayyana gaskiya da karya masu bayyana alat da haram masu bayyana adalci da zalunci shi alquran ai bayyana din bayyana nu masu bayyana shi ne alquran fi aqamu zahira wadi'a a cikin qur'ani akwai hukunce-hukunce bayyanannu waɗanda suka bayyana sarai leto da rika halu a salimatu saboda hankula lafiyayyu su fahimci waɗannan hukunce-hukunce. Duk mai hankali da lafiyayye shi da fahimtar hikimar hukuncin Qur'ani. Duk mai hankali da bai kamu da rashin lahiya ba yana gaskanta hukuncin Qur'ani kuma ya san hukuncin shi shine adalci. Dole ne daya saboda shari'a. والله يعني من نشاء قال أنا في يدر أن يدر إلى هذا هو في يدر إلى أسراء الضعب عنها فهي تنتفر في مدة دين من قد أي دين الإسلام فيها أدين المسلمين على مستوى الذي يكثر على ما فيه صلاح الدين أكما أدن أبي جارون الدين أتدفع والدنيا لجارون الدنيا بين إيه حاكم تنتفر في المسلمين لأن آل فدكارة وقع دنيا يعني أدم تلاهر الله تجارون shi addini ko shi Qur'ani ko shi irin addinin musulunci ba duniya ne yake gyara maka ba ko yake tsara maka a yana tsara maka rayuwar ka ce ta farko da ta biyu ta farko da ta ƙarshe ba wai rayuwar duniya ɗaya zai tsara maka ba yadda za ka ci gajiyar rayuwar duniya a in ka fi gasar Qur'ani ka haɗa rayuwa biyu duniya rayuwar ka za ta inganta lahira kuma ballai Allah ka ba mu ikon bin darajar su al-Qur'ani ka inganta rayuwar mu duniya da lahira ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بيّن تعالى لو شكت على نجمة بيّن أنه هو حقيقة شيء الله يا علي أنا شريد من يشاء الهداية هو اللي يزور الشريعة أنا كتاب الشريعة تبدو دموع تن شريعة أرضوها بموالك شرع إيه شريعة بيّن شرع بيّن أن من الذي يريد الله هو اللي الله بيّنه هذا هو شريعة ولا يعني دي بيه شريعة وإن ظهر له الحق ولا نفيا تابع هنا غير دول أنك بيان دول إن كان سيكيد شيء كي وأقر باللسان ولا يقول شيء هرشي أنه مسلم شيء مسلمين ولا يقول الإيمان في قلبه إيمان بيش قال سيادين ويبقى منافقا سيدا ومشرعنا على غير منافق صدق ربي الله أمرك باعض صفات النفاق wasu daga cikin sifofin manawaci waɗannan sifofi duk inda aka same su to an zama munafici don mai su to munafiki ne a kala Allah ci wai ya ko nuna munafikai suna cewa amanna mun yi imani na mun gaskata billahi da Allah ai bi tauhidi mun gaskata tauhidin Allah وبالرسول من قد منظور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما على من يدعى وعد على هما من يمطلع فيما حكم به جسد أدن جسد يقوشي إذا ثم فتحك أبكى ثم يتولى فريق منهم sannan wasu daga cikin su su ji shiri su juya baya yin rori su kau da kai bin ba a da zalika bancin wannan anhu daga wannan magana bayan sun faɗa ga baki amma ba su aiki a aikace sai a zo ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah su bijire mai wa ma ulaika bil mu'minin wadannan ba mu'mine bane wadannan al-mu'minun masu bijirewa al-hukmi Allah da hukuncin Allah a ce ga wanda Allah ya ce yadda da da manzon Allah ce su ci sallamawa ba mu'mine ba ne al-ma'ahudi da waɗannan da an ka sani mu'mine irin waɗanda an ka sani mu'mine ba so bane waɗanda mu'mine na amma shago shagon mu'mine ko kuɗi ba akwai na bare ba akwai shago ba haka nan ko imani akwai shagon imani Allah ka inganta imani. Yin wafa kaɗin لموافقة قلوبهم لألسنتهم لموافقة قلوبهم لألسنتهم يسمم آيات السلوك إذا الموضوع له يرجع Mm-hmm. Eh, su waɗanda an mu mene gari zai muwa ba kan kakarin kulubin da aka su mu nagari. harshen zai rayu daidai da abin da suka faɗa eh, ma'ama har zan mu lura da abin da a cikin zuciyarsu da harshen su ne zama ɗai su ne mu mene gari amma mu mene waɗanda ba na gari ba jabo za ka ji bakinsu daban zuciyarsu daban ko aikinsu daban to kenan faɗi da rashin cikawa na cikin alamomin munafuci faɗi da rashin cikawa a faɗi ga baki ba a cikawa ko a faɗi ga baki ba ta kai zuci ba ga baki da zai sai a ɗin ga baki ba ta kai ga zuciya ba wai za a rubu وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مؤمنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا idan Allah wa rasuli idan aka kira su su zo zuwa da hukuncin Allah da hukuncin masu Allah al ke anhu wanda manzon Allah shi shike yi da sako daga Allah li bai bainahum dun ne hukunci a tsakanin su ya za fariqun sai daga wasu jama'a da cikin su na suna suna masu kijirewa an da mace daga zuwa ilai da zuwa ga manzon a wa hadha idza kana al-hukmu alayhi in ya zama mutum hukunci kai ne zai hau to bai son a yi mai hukuncin Allah in ya gaba bari ba don kai ne zai hau amma ina iya ga shi zai cin riba to shi na zangaren a yi hukuncin bai da yi da kauri saboda cewa Allah wa in ya kulla umar haku. in gaskiya ta kasance gare su ya ato ilayhi sai su zo wurin manzon Allah musu ina suna masu zan suna masu zangari مسرعين سنة ما تدلوا طائشين suna masu تدعى wannan shi ne al'adar munafukai a kowane zamani suna karɓar musulunci in sun ga yayin gidi da sauransu suna watsar da shi inda ya sa'a ma sauransu za ka duk wanda inda ne da ya yi daɗi na yanka amsar hukunci to munafuki ne mumini kan zai a hukuncin Allah zan manzo ne ko akwai daɗi ko ba ko cikin nishaɗi ko cikin kyama ko cikin sauƙi ko cikin wuya mumini shi da gaba hukuncin Allah amma munafiki bai gaba hukuncin Allah sai dai-daiwa dai wa daidai da wani gaba ya yi zai kaso shi a ah, ka ya zai a hada gaskiya amma haka an mutu kuma abinda bai daidai shi bai ce ka a bayan gaba a fi qulubihim maradun cikin su rashin akwai shakka da shakka ne ga annabancin annabi sai rashin a cikin zuciyar su rashin abar da kafa hukunci Allah Allah ko shakka annabi ga annabanci ne an ya hafu an yi ka Allah ya zalunce su shi ne manzo da hukunci a lokacin mu a zalunce su fiye a cikin hukunci na duk ba wannan bane bal a ulai ga waɗannan ne kuma zalimu da su ne azzalumai bin yawa da saboda kaura kai an hu daga hukuncin Allah da manzo إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله تحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين kawai abin da ya kamata mummune su haji ibadu ko kada aka kira su ila Allah su wa rasuli zuwa Allah da masu ne ya bai bainahum rashin hukunci a tsakanin su wal qawl la'ibu bihim magana ta cancanta ga mai imani in an ka ce Jehova hukuncin Allah Jehova hukuncin manzon Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya kudu ka ce sami ina mun ji wa ana mun yi da'a bil ijawati da karba wa ulaika irin waɗannan da suke sallama wa maganar Allah da ta manzo ne su karɓi hukunci ne hannu biyu هم المفلحون هنا ما رسلنا ترى الناجي ما رسلنا شواء يعني قول يا ألا ما أنزلنا ومن يطيع الله ورسوله هو يا الله يا الله لا على من دوني فيما يا ابو هو بيجي قبل الله ويخشى الله يتقوى الله يخاف ويتقن يتقون الله يتقي يا الله يكثر الحاج ويتقي وقرأ ويتقن bai يطيعه شي mai da'a shi ma ya hukumu da ga abin da ya hukunci da shi lahu ko hukuncin da zai samu daɗi au alaihi ko hukuncin da zai sha ba daɗi ba Da inda hukuncin ya yi daɗi da inda ya yi zahi duk ɗaya gare don shi Allah ya kamar yama wa ula'ika waɗannan humul fa'izu da sune masu cin riba arrabi hulna masu cin riba in tijara ce a cikin fataucin su duniya a duniya wannan juna minan nari su ne masu shira daga wuta bi da hulun janna da shiga aljanna da akhirata a lahira Allah ya samu cikin su a cikin wannan aya Allah ya kore imani ga duk mai kin karɓar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sabanta su cewa su azzalumai don haka karɓar hukuncin manzon Allah wajibi وأقسموا بالله جهد أيمان لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ومن صفات المنافقين هنا المسلمين سبوك المنافقين عدم الطاعة رشن طاعة إلى حيكتين في الخروج إلى إداء الجهاد وجهاد Idan an ce ku zo a ce jihadi ba za su yi da'a ba da rashin yin da'a da aikin da an ga samu don kuma na dawa ga addinin Allah ne suna cikin nauyin da ba kowane irin aiki a gire mutum na dawa ga addinin Allah sai ya aikata don shi Allah ya gawa ba wani ba wa aqsamu billah munafiqai sun ce da Allah ya jahada aymanihim wa wanko da ya hafu ko da wanko. لئن أمرتهم إنه يسر جهادي ليخرجن ذات دور جهاد قل كشيء ومنافقين لا تكتبوا كبدر رزوا كبدر رزوا ba a tukun na a kula a tun a ce wadda an ka sani jin nabi ga ɗan zira zira ba yin bisu tsari na a ce ta baka nuna al'amari ba da aiki ba na a baki babu na a aikace to da shi na cikin alamun munafukai ba da ji a bata zaɓai zaɓai da biyayya amma a aikace ba a aikatawa inna Allah ala khabirun basirun bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa ya ko munafikai dan da ajikum na da aku da magance wa mukhalafatukum da safa ku da take aikace in an yan magance ne za ku magana ta da amma a aikace za ku tsaya to Allah ya san abin da kuke قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا كثير دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أطيعوا الله وعلى طاعة وأطيعوا الرسول ومن على طاعة فإن تولوا إن كنت بجري أن طاعته رواء ألا لمنظور طاعة بحق إحدى الساعين خطاب لهم وأنا شيء فإن تتولوا فإن تولوا فإنما عليه kawai هذا tabbata كم منظور ma ummila nauyin da an ka dora mai min tabliqi da ila sabo shi ko ya fake nauyin ya ila sabo wa alaikum ma ummiltu ku ko yana nan bisa kanku nauyin da an ka dora muku na daji ne mai da duk wanda Allah azama nauyin nan duniya bai sace shi ba ai zo da shi da ya bani dan da kayan nan da nauyin nan bai hausa rai wa in tuqi'u in kun ka manzo Allah da'a ta da dokokin shi da kuma manzo Allah na a kushe to wanga aya a mantik wa in tubiru ta da du'at al-aqs logic in an ce in kuma manzo Allah na a kushe ya to sun fi yadda in kun saba mai kun halaka kun bace wa ma ala rasul illa balagul mubin ba abin da yake akan manzo ba shi iya sako bayyanan ne ai at-tabligu da sako albayi da bayyanan ne a wannan ne malamai gaba ɗaya suke yi jima'i din annabi wajibi ne kuma bai ne da biyar kowa babu wani wanda za a ta gashi in baka ka shi ba ka bace in ba manzo Allah ba malamai sun ce bai shi da tawon yanzu misali mazhabobi ba akwai mazhaban maliki ba da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbali to akwai wanda duniya bai taba wa Allah ibada ba da mazhaban maliki shi da shafi'i shi ka wata ba da maliki shi ka wata Allah duk abin da zai da mazhabar shafi'iyya shi ga wannan Allah da bai zama da kyau ya bace akwai wanda shi ko zai biya shafi a Ahmad bin Hanbal ya gajiya. duk abin da zai na ibada da Hanbaliya ya zai yi da shafi'iyya da irin shafi ya bace akwai wanda shi ko Abu Hanifa ya gajiya. zai biya Maliki zai biya Shafi'i zai a Ahmad bin Hanbal ana cewa ya bace to amma akwai wanda bai bi manzon Allah da bai bace ba babu shi ashe kenan duk mai gidanka dole ka yadda manzo Allah a gaba don har shi ne shi ga manzo Allah a gaba gari ko shi dole sai ya bi shi kaga in manzo Allah ya ce wani ya ce to a tsaya mu daga cewa manzo Allah kowa shi ya Allah ka tabbatar da mu akan manzo Allah da gaskanta maganganu da aiki da su Allah ka kare mu daga yanayin ƙarya ko da gangan ko da kuskure insha Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu tsaya a inda ma karanta dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shi ya yi mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Gracias.